sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan dare na yau Alhamis 27 ga watan Janairu shekarar 2022. Baba ya kuma makiri ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Muke farin cikin sake saduwa da ku a cikin wannan shirin. A cikin shirin namu yanzu za ku ji dalilin da ya sa shugaba Buhari ya soke ziyararsa a jihar zamfara bayan kammala wata ziyara a jihar sokoto rahotanni daga hukumar kula da sararin samaniya na najeriya sun tabbatar da babu wanda ya mutu a cikin hadarin jirgi mai saukar ungulu mallakar rundunar 'yan sandan najeriya da yammacin jiya laraba a jihar bauchi fadar shugaban kasar Nijar ta mai da martani akan wata jita-jita cewa shugaba Muhammad Bazoum ya daina kwana a fadarsa tun ranar da sojoji suka yi juyin mulki a Burkina Faso. akwai kuma rahoto na musamman akan aikin haɗin gwiwa tsakanin bankin duniya da gwamnatin tarayyar najeriya kan ba da tallafin abinci mai gina jiki ga yara 'yan ƙasa da shekaru biyar da mata masu juna biyu a najeriya akwai kuma labaran wasanni da za mu kawo muku amma sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa muhammad hafiz baballe ma'aikatar cikin gida ta ƙasar ukraine ta faɗa yau alhamis cewa wani sojan ƙasar ya buɗe wuta kan 'yan uwansa sojoji inda ya kashe mutane biyar tare da raunata ƙarin wasu biyar 'yan sanda sun tsare sojan amma har yanzu ba a san dalilinsa ba lamarin ya faru ne a birnin dnipro mai tazar kilomita biyar kudu maso gabashin birnin kiev a yau alhamis da safe sojan wanda hukumomin kasar suka bayyana sunansa artemi rayevchuk dan shekara ashirin yana aikin gadi ne a wata masana'antar soja inda ya buɗe wa abokanan aikinsa wuta kana ya cika wandonsa da iska sojoji hudu tare da wani farar hula ɗaya sun mutu sannan kuma wasu mutane biyar suka samu raunuka yan sanda sun tsare rayab chuk jim kaɗan bayan da ya yi harbin sai dai har yanzu ba a bayyana abin da ya sa shi buɗe wutar ba shugaban ukraine vladimir zelensky ya buƙaci hukumomi da su yi binciken kwakwaf. tare da tantance lamarin koriya ta kudu ta ce koriya ta arewa ta sake harba karin wasu makamai masu linzami guda biyu kirar ballistic yau alhamis wanda ya sa watan janairu ya fi kowane wata da koriya ta arewa ta harba makami mai linzami rannan sojan koriya ta kudu ta bayyana cewa da misalin karfe 8 na safe agogon kasar ta arewa ta harba wani abu da ake kyautata zaton wasu makamai masu linzami ne masu cin gajeren zango guda biyu zuwa teku da ke gabar gabashin kasar ta ce an harba makaman ne daga yankin da ke kusa da hamhung wani birni da ke gabar tekun gabashin koriya ta arewa kuma sun yi tafiyar kilomita 190 a tsayin kilomita 20 a cikin wata ɗaya kadai koriya ta arewa ta yi gwaje-gwaje har sau shida inda ta harba akalla makamai masu linzami goma zuwa cikin teku a cewar manazarta wannan ne harba makami mai linzami mafi yawa da ta harba a cikin wata ɗaya idan aka hada da makamai masu linzami na jirgin ruwa a cikin gidayar. Yau Alhamis ministan harkokin wajen Ukraine dimitro Kuleba ya faɗa cewa ba sa shirin ɗaukar wani mummunan mataki kuma yana sa ran za a ci gaba da ƙoƙarin diflomasiya don warware rikicin kan iyakar Rasha da Ukraine Kuleba ya faɗa wani taron manema labarai cewa mun kuduri aniyar bin tafarkin diflomasiya kuma a shirye muke mai hudda da rasha a matakai daban-daban domin samun mafita ta diflomasiya kan wannan rikici. Sai dai idan rasha ta yanke shawarar yaƙi za mu yi yaƙi wannan ƙasar mu ce kuma za mu kare ta. Jama'ai daga ƙasashen Ukraine da Rasha da Faransa da Jamus sun gudanar da wata tattaunawa jiya laraba a birnin paris kuma sun amince su wata tattaunawar a berlin babu wani abu da ya canja wannan mummunan labari ne kuleba ya faɗa wa 'yan jarida amma labari mai daɗi shine masu ba da shawara sun amince da su gana a birnin berlin nan da makonni biyu wanda ke nufin cewa rasha na da makonni biyu masu zuwa da za ta ci gaba da kasancewa a tarbar diflomasiyya. kuna sauraron labaran ne daga nan sashin hausa na muryar amurka a birnin washington dc A yau Alhamis mataimakiyar shugaban Amurka Kamala Harris za ta tafi zuwa ƙasar Honduras don halartar rantsar da Xiomara Castro a matsayin shugaba mace ta farko a ƙasar tsakiyar Amurka. Halartar Harris wurin taron mai cike da tarihi ya nuna irin rawar da ta taka wajen jagorantar yunkurin shugaba Joe Biden na dakila kurarowar dubban ɗaruruwan mutane daga ƙasashen Honduras da makwabtanta El Salvador da Guatemala da Mexico zuwa Amurka kowace shekara. inda da yawansu ke tafiyar dubban kilomita ta kafa. Halartar Harris wurin taron mai cike da tarihi ya nuna irin rawar da ta taka wajen jagorantar yunkurin shugaba Joe Biden na dakila kurarowar dubban ɗaruruwan mutane daga ƙasashen Honduras da makwabtanta El Salvador da Guatemala da Mexico zuwa Amurka kowace shekara, inda da yawansu ke tafiya dubban kilomita da kafa. An ba Harris aikin na musamman na magance musabbabin ƙaura da ya hada da talauci da laifuka biden ya yi alkawarin daukan karin matakai na jin kai kan kaura fiye da wanda ya gada daga donald trump wanda ya kori bakin haure zuwa kasashensu na asali da raba kananan yara da iyalansu lauyoyin yarima andrew na birtaniya sun sake neman wata kotun amurka da ta yi watsi da karar da ake zarginsa da cin zarafi ta hanyar lalata inda suka ambato kariyar doka da yawa daga cikinsu lauyoyin nasa sun faɗa cewa idan har wani abu na jima'i ya faru tsakanin yarima da virginia gufri to da amincewar junansu ne karar da aka shigar kotu ta nuna cewa an juru bai amince da yin jima'i da gufri ba amma sun ce idan ba a kori karar ba wanda yake kara kansa yana son a yi shari'a da za ta ba shi damar jayayya da hujjar cewa da amincewarta suka sadu zai sa a yi watsi da cewa an ci zarafinta. An shigar da bukatar kariyar kotun tarayya da ke Manhattan a New York inda gofri ta shigar da kara andrew a watan agusta ba amurka ta zargi dan gidan sarautar birtaniya da cin zarafinta ta hanyar yin jima'i lokacin da take shekara sha bakwai yayin da suka yi tafiya da jeffrey epstein to madalla A Najeriya kuwa rashin kyawun yanayi ya sa shugaban kasar ya soke ziyarar ta'aziyya kan rashe-rashen da aka yi sanadiyar ayyukan 'yan ta'adda wanda aka shirya zai kai jihar Zamfara a yau Alhamis. Wakilin Musaji Shaibu Malumfashe ya rawaito mana cewa daga Sokoton shugaba Buhari ya koma birnin tarayya Abuja. Ga kuma rahoton da ya aiko mana. Gwamna Bello Matawallan Maradin ya kuma yi wa manyan baki takaitaccen jawabi a wurin da dama aka shirya don jawabin na shugaba Buhari ya kuma gaya musu dalilai. Sannan kuma shugaban kasa ya shirya zai zo jihar Zamfara yau amma Allah subhanahu wata ta'ala ya aiko da yanayi wanda jirgi ba zai iya zuwa ba kuma kawai da muke musulmi mun sani za mu yi namu tsari Allah na nashi saboda haka muna godiya gare shi da wannan kuduri kuma ki tabbatar mashi cewa mutane na shirye na karɓar shi sati ne zuwa insha Allah. Ko yaya al'umman jihar Zamfara suke ji dangane da sokewar wannan ziyarar ta shugaba Buhari? Suna na ma'azu dan Cilo Maladon. Mun zo wurin tarban shugaban ƙasa. Abinda mun kaso inda Allah ya kawo shi ya ƙara jaddada matsalar tsaro a ƙasar Zamfara don mu babu abin da ya dame mu a yau a Zamfara in ba tsaro ba. sadiya layin daji mu ji daɗin da shugaban ƙasa bai zo ba abin da na so ni da iya to an mu hijin da abin da a gaba mu ba irin tsaron gada ya eh, mun damuwa da shi ya sauka mana da buwa dai a zanna lahiya mun ji daɗi kuma da aka ce shugaban ƙasa zai zo mana ta'aziyya da jaji amma tun da Allah ya kaddara ba babu komai. Rashin zuwan shugaba Muhammadu Buhari wannan jiha tawa ta zamfara a yau to bai zo mini da mamaki ba. Dubo dama mu ayyana cewa ba wani abu zai kawo sa ba illa harkar siyasa. To amma mai bada shawara ga gwamnan jihar zamfara game da harkokin kasashen waje dr suleiman shaibu shinkafi ya ce ba haka al'amarin yake ba duk wanda agusau ya ga yanayin weda yau kuma yau ma jirgi ya faɗi a bauchi amma zuwan shugaban ƙasa, buhari mutum ne wanda yake da commitment mutum ne wanda yake da tijo ne bai kamata ya shiga mota tun daga sokoto ya yi riskin rayuwa ce ba ya ɗauko mota ya zo har cikin jihar gusau birnin gusau domin ya iya yin mutane jaji jaji ai bai tsuha ai koyo shi ana ta'aziyya to kamar yadda gwamna ya riga bayani a can baya mako mai zuwa dai ake sa ran shugaba Muhammadu Buhari zai kawo wannan ziyarar dai wadda aka ɗage sabili da wannan dalili. Sani Sha'ibu Malumfashi murya Amurka daga birnin Gusau a Najeriya. A gaida Sani Sha'ibu Malumfashi da wannan rahoton. Hukumar binciken sararin samaniya ta sashen binciken hatsari ta ba da sanarwar hatsarin wani jirgin sama mai saukar ungulu mallakar rundunar 'yan sandan Najeriya wanda ya faru a filin sauka da tashin jiragen sama na Abubakar Tafawa Balewa da ke wajen garin Bauchi da yammacin jiya Laraba. wakilinmu abdulwahab muhammad na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoto da ya aiko mana sanarwar hukumar kula da sararin samaniya ta ce jirgin helikopta da hatsarin ya faru da shi yana da suna bell 429 yana da rajista max 5 nmda mallakar hukumar 'yan sandan najeriya ne kuma su ne suke sarrafa shi sanarwar ya kara da cewa jirgin ya bar abuja da misalin karfe biyar saura minti shida agogon utc dauke da jami'an 'yan sanda guda shida a cikinsa kuma yana da tazarar kafa dubu biyar da ɗari biyar a tsakaninsa da kasa. a halin da ake ciki kuma hukumar 'yan sandan najeriya ta fitar da sanarwar dauke da sa hannun kakakin hukumar 'yan sandan na kasa cp frank mba ya ce jirgin ba faduwa ya yi ba kamar yadda ake ta kuriritawa saukan gaggawa ya yi kuma dukkan jami'an 'yan sandan da direban jirgin suna cikin lafiya na tuntubi wani mazaunin garin bauchi da ke zirga-zirga a jiragen sama domin jin yadda suka karbi wannan sanarwan da bakwai zuwa na dare kuma muka samu muka ji faɗin wani abu sai muka ji wasu ma'aikatan daga cikin ma'aikata da suke wannan wajen muka tambaye su ne suka ce mana ai jirgin sama mai sukan kulu ne aka ce ya faɗi kuma yana ɗauke da mutane shida ana ma magana cewa mutanen da ke ciwo to zuma na ga wata sanarwa da su hukumar da suke binciken hadari a sauran samaniya suka bayar suna cewa mutane shida din nan dukansu ciwo kawai suka je amma babu rasuwa a ciki saboda haka ah, wannan abu sai dai mu roƙi Allah Allah ubangiji ya kare kuma muna gani yana da kyau gwamnatoci da hukumomi da kuma masu jiragen sama ya kamata a riga tabbatar da lafiyar jiragen sama a kuma riga lura da yanayi musamman yanzu kaga irin lokaci na hazo din nan a ce jirage suna zuwa da daddare kuma hazo na sauka lalle ana iya samun hatsari ya kamata a kara ɗaukan matakai domin ba don Allah ya kyauta ba da kaga mun sake asarar wasu manya-manyan jami'an 'yan sanda kenan guda shida da suke cikin wannan jirgi kwararru kuma tunda kaga duk dan da ya kai a shi a helicopter ne a kawo shi yadda Najeriya take yau kasan cewa wannan kwararren jami'i ne da zai zo ya wani aiki a nan mai muhimmanci a nan jihar Bauchi. A gefe guda kuma hukumar kula da sararin samaniya nama a takaice ta roƙi al'umma da su taimaka mata da wani bidiyo ko wani alama da kuma bayani da zai taimaka mata wajen gudanar da bincikenta sanarwar mai dauke da sa hannun janar manajan hulɗa da jama'a ta hukumar tunji oketumbi ya roƙi al'umma da 'yan jarida da su mutunta sirrin mutanen da wannan abu ya faru da su har sai an ba da rahoto sahihi kan wannan batu na lamarin jirgin. abdulwahab muhammad mura amurka daga bauchi a najeriya a gaida abdulwahab muhammad da wannan rahoton fadar shugaban kasar nijar ta mai da martani akan wata jita-jita cewa shugaba muhammad bazum ya daina kwana a fadarsa tun ranar da sojoji suka yi juyin mulki a burkina faso a cewar masu yada wannan labari shugaban na da fargaba game da yadda kwacin mulki da karfin bindiga ke kokarin zama annoba a 'yan watannin nan a kasashen yammacin afirka wakilinmu a birnin yamai suleiman muni barma ya aiko mana da wannan rahoto Les hostilités ont démarré euh, du côté du Mali euh, pour commencer, ça a suivi en Guinée. Wannan euh, wani mai gabatar da labarai ne a tashar RTBF ta kasar Canada yana mai gwada taswirar guguwar juyin mulkin da ta taso a yammacin Afirka a 'yan watannin nan inda bayan Mali, Guinea Conakry da Burkina Faso ya ce an shiga halin fargaba a kasashe makwabta irin su jamhuriyar niger har ma ya kara da cewa shugaba Muhammad Bazoum ya daina kwana a fadarsa tun a ranar da sojoji suka kifar da rock mark christian kabore ganin yadda labarin ya fito daga wata kafar kasa da kasa ya sa wasu daga cikin 'yan nijar baiwa abin muhimmanci yayin da masu amfani da kafafen sada zumunta ke tafka muhawara a kai tsakanin waɗanda ke kallon labarin a matsayin sahihi da waɗanda ke ɗaukarsa a matsayin shaci faɗi tuni ya fadar shugaban kasa ta karyatar da wannan labari ta hanyar wata sanarwar da ta fitar muhammad abdulkader jami'i ne a sashen kula da yada labarai eh, wannan labari labari ne irin na kamzon kurege wanda kuma waɗanda suka yi unkwani da irin waɗanga labaru da su da masu ƙoƙarin ta da zama na tsaye daidai daidai suke. Kakakin jam'iyyar PNDS tarayya mai mulki Alhaji Asmanu Muhammadu na mai danganta wannan labari da abin da ya kira sabon salon da 'yan siyasa suka bullo da shi da nufin cimma gurin su. Ni na san shi shekara ta talatin tare da shi bayan Allah babu wadda shugaban ƙasa muhammadu Bazoum ki tsoro sai Allah tun dama baka gan shi ba kwanan nan duk inda ake wannan tashin hankali ya je da kanshi ya zamna tare da talakawa wannan zance karya ce tsintsa kuma mun san masu yada wannan karya akwai wata jam'iyya da adda cibiya ta watsa karya mun samu wannan cikakken labari ga mutanen su wace jam'iyya ce wannan ah, sun saba da iko tare da soja soja su yi mulki su laɓe ga soji don su yi abin da suka ga dama to in Allah da wannan ba samu ani to amma Alhaji Dudu Rahama Jigo a jam'iyyar RDR canji ta yan adawa na cewa ruwa ba sa tsami banza saboda haka wannan labari da ake yi wa kallon jita-jita wata manuniya ce ga shugabannin kasashe akan bukatar kwatanta adalci a tsakanin yan kasa duk abin da ka yi a duniya ka yi gaskiya bunnu-bunnu fa aka ce ta ki bunnuwa batta bunnuwa ita ce gaskiya wato ya sani shine shugaba na goma a ƙasar nan kuma sai an yi shugaba na sha ɗaya na sha biyu na sha uku na sha hudu hali yau mal kiyama kai yanzu a kasar nan bagan da ake wa shari'a ba nan ake murɗe mata wai ake taka ta ake abin da aka dama a kasar nan da shari'a dan kai dan tarayya ne shikenan kai ne mai gaskiya idan kai ba dan tarayya ba sai maka hukunci wanda ke hukunci na zalunci ne kwana ɗaya bayan ba da labarin abin da ya kira halin zulumin da shugaba Muhammad Bazum ya shiga gidan talabijin na RTBF ya sanar da cewa bayan da suka jiyo daga fadarsa shugaban kasar ta Nijar na nan daram bai kaura ba saboda haka kuskure ne aka yi wajen bada wannan labari a cewar tashar mai ofishi a kasar kanada Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. A gaida Sule Mummuni Barma da wannan rahoton. Kafin mu ci gaba, bari mu shakata da wannan faifan. To madalla. yanzu kuma ga zainab babaji da rahoto na musamman akan aikin haɗin gwiwa tsakanin bankin duniya da gwamnatin tarayyar najeriya akan ba da tallafin abinci mai gina jiki ga yara 'yan kasashe shekaru biyar da mata masu juna biyu a najeriya musamman a yankunan da ake tashin hankali rahoton bincike kan alkalumar kiwon lafiya a najeriya na shekara ta da goma sha 2018 na nuni da cewa kusan kashe arba'in da biyar na yara 'yan ƙasa da shekaru biyar a jihar plateau na fama da lalurar rashin girma yadda ya kamata saboda rashin wasu sinadaran gina jiki. Haka ma lamarin yake a wasu jihohin kasar. Lalurar rashin girma da yara ke samu yakan auku ne saboda rashin isasshen abinci mai gina jiki da kuma rashin lafiya na tsawon lokaci. Alamomin rashin abinci masu gina jiki sun hada da rashin nauyi, rashin tsawo, saurin kamuwa da cututtuka, illa ga kwakwalwa in yayi tsanani yakan kai ga mutuwa. Kan haka ne Bankin Duniya ya fito da wani tsari na tallafa wa yara 'yan ƙasa da shekaru biyar da wasu sinadarai da magunguna da za su tallafa wa yara da iyayensu mata don samun ƙoshin lafiya. Ƙungiyar da ke zaman kanta take kuma hankoron samun daidaito a bangaren kiwon lafiya, wato Network for Health Equity and Development, ita ce ke ɗaukar nauyin raba waɗannan sinadarai da magunguna a jihar Plateau da wasu jihohi. Mr. Joel ishaya Lamwan da ke wakiltar Dr. Sani Jibrin Muhammad, shugaban hukumar Accelerating Nutrition Results in Nigeria, ya ce an kirkiro shirin ne don taimakawa mata masu shayarwa da 'yan mata da ma yara. Wannan project an kirkiro ta ne da bashi daga World Bank domin a samo magunguna da abubuwa masu bada tsari da lafiyar jiki ma mataye masu juna biyu da kuma mata masu ba da nono mai 'ya'ya ƙanana da kuma yaranmu waɗanda suke kasa da shekarar biyar wannan an kirgota ne da taimakon gwamnatin tarayya ta najeriya wanda suka shiga yarjejeniya da bankin duniya wato world bank aka ba da suka ma jihohi guda goma sha biyu a yanzu ana a raba wa'annan magunguna a jihohi goma sha biyu a Najeriya. Dalilin haka shine domin an yi bincike shekarun baya a 2018 a sai aka ga mu kanana sukan tashi kwakwalonsu bai bai developing sosai ba sa'an nan kuma akan same su da cututtuka iri-iri kuzarinsu baya cika kai na 'ya'yan da suke da cikakken lafiya shi yasa aka ce to lalle ya kamata a kawo taimako shine gwamnatin plateau state ta yi sa'a ta samu shiga cikin waɗannan jihohi goma sha biyu da suke raba wannan magunguna ana raba su kuma kyauta ne ana bi gida-gida ayyuka-ayyuka ana ba da waɗannan mataye domin su sha makansu su kuma ba 'ya'ya kanana Sinadaran da magungunan na kuma taimakawa wajen ba da kariya da magance cutar zazzabin cizon sauro ga mata masu ciki. Don haka Mr. Joel ishayar Lamuan ya shawarci mata da su karbi magungunan su kuma rika sha suna kuma amfani da shawarwarin likitoci. Shawar da zan ba mata yana shine su tabbata sun karbi wa'ana magunguna. Na biyu kuma idan sun karba su tabbata sun sha da kansu. waɗanda ya kamata a basu kamar maganin malaria kamar iron folic acid zai taimaka musu a cikin jini domin ya ƙara musu lafiya da kuma kuzari sa'annan kuma su tabbatar sun ba 'ya'yansu musamman maganin susan ciki wanda yake sa yara ba sa son samu cikakken karfi idan sun ci abinci sana za su cinya cikinsu baka su tabbatar sun ba 'ya'yansu waɗannan magungunan susa na ciki har yanzu kuma akwai powder da ake basu domin su ba yara ƙanana wanda an ce su daga nono don lalle kan musa nono ita ce tana da sinadarai duka wanda yaro ke bukata ciki amma daga wata shida za a fara ba shi abinci to ya kamata wa'annan manguna su sa cikin abincin yaran nan tabbatar kuma sun basu tabbatar kuma sun basu sun ci domin koshin su sinadarai da magungunan sun hada da vitamin a maganin tsutsan ciki zinc da haɗin ors na gishiri da siga gamin abinci mai gina jiki iron da folic acid maganin zazzabin malaria don mata masu ciki da sashen koyarwa na musamman wa mata masu ciki kan yadda za su kula da abincin gina jiki wa 'ya'yansu. Mr. Paul Ganjan da ke zama kodinetan gudanarwa na hukumar ANRIN ya ce makasudin shirin shine yadda mata da yara za su samu ƙoshin lafiya. Mahimmancin program nan shine a ensure yara da mata sun samu isasshen lafiya daga tun lokacin da za su yi ciki har zuwa haihuwar yaro zuwa shekaru biyu na shi yana samun koshin lafiya yana samun isasshen nutrients so da eh, kwakwalwan shi ya ginu da kyau ya yi girma da kyau kamin ya kai shekaru biyu ya samu abin da ya kamata har zuwa shekaru biyar. Ko me ya sanya jihar Filato ta samu shiga wannan shiri? Mr. Paul Ganjan ya ce. Wannan program ne ya zo eh, bisa ishun da aka ga a cikin Nigeria. plateau tana cikin wanda ah, yaran ba su girma kamar yadda ya kamata a cikin ah, assessment da aka yi wani survey da aka yi by the national demographic and health survey 2018 ya nuna wai 44.7% of yara a plateau state ya stunted wato girmansu ma shekarunsu ya kasa bisa abin da ya kamata a samu a world health organization growth chart so tun da akan haka ne world bank suka kawo wannan project din support na world bank with uh, government commitment state government commitment ya nuna wai eh, ana so a improve status na yara da mata kamin yara su kai shekaru biyu ko zuwa shekaru biyar sun samu abin da ya kamata so government state government sun committing kansu to the project and then inda ya samu mana plastic. Ƙananan hukumomi bakwai ne da suka hada da Basa, Barikin Ladi, Bokos, Josta Arewa, Josta Kudu da Riyom ne za su ci gajiyar shirin da aka fara tun watan Nuwamban bara. Wasu da suka ci gajiyar shirin a karamar hukumar Jasta Kudu sun bayyana farin cikinsu kamar haka. Sunana Patience to mun gode da yadda suka organize wannan maganin nan da za su bamu don mu taimaka ma yaranmu domin su samu lafiyar jiki karfin jiki mu ma iyaye za mu ji daɗi mun gode ma gwamnati kuma suna na unis alfa zan faɗa musu ga wani kamfanin maganin da aka kawo mana na rayar mana da yara da mu iyaye duka domin za mu sha mu samu karfin jiki mu yaran mu masu su sha su samu karfin jiki wasu zai rayar mana da yara kowa da kowa zai zan janna a nas musu akwai maganin da aka kawo a wannan eh, primary healthcare kuma za a na bai gida-gida ana ba mu magani yana dan taimake mu a rayuwarmu zai rayar mana da yara duka a cikin rayuwa. Sinadaran da magungunan wanda ake rabawa gida-gida ana kuma samun a asibitin gwamnati matakin farko a fadin ƙananan hukumomin da shirin ke gudana. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria. To da gaida Zainab Babaji yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. Assalamu alaikum mai saurare barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin takaitattun labaran wasanni wanda ni Abdulhab Muhammad ke kawo muku a kowace ranar Alhamis da daddare. Sanin kowa ne da musamman masu sha'awar kwallon kafa cewa a ci gaba da fafata da ake yi na gasar cin kofin nahiyar Afirka za mu ce wasu tuni aka yi wajerar da su kuma suka tattara nasu da nasu suka koma kasashen su. Najeriya na daga cikin kasashen da aka yi wajerar da ita a bayan da kasar Tunisia ta sami nasarar jefa mata kwallo daya a ragata babban mai koyawa 'yan kwallon super eagles augustin igobon ya ce ya ɗauki alhakin rashin nasarar da super eagles din ta yi sai dai kuma fafata da kai da mucin jiya laraba ƙasar masar ta sami nasara akan ivory coast da ci biyar da hudu a bugun daga kai sai gola haka kuma ita ma ƙasar equatorial guinea ta sami nasara akan mali da kwallaye shida da biyar shi ma dai a bugun daga kai sai gola to na gayyato malam isiyaka ismail wunti domin yi mana fashin baki domin da gasar kwallon kafa na afirka da ke gudana a kasar kamaru amma kafin nan sai a dagwance mu madalla yanzu kuma ga mai shara kan wasan kwallon kafa malam ko ismail wunti sunana isiyaka ismail wunti mm-hmm. e gaskiya a kwallon afirka wadda ake na cin kofin manyan kasashe na afirka mm-hmm. kwallo ne wadda ya zo da sabon salo sannan kuma ana ci gaba da samun karin ilimi da kuma karin samun kasashe da suka yi taso a kan girman kwallo mm-hmm. musamman ganin yadda aka zo mataki na waje wato bugu ɗaya kwale da aka zo mm-hmm. an fahimci cewa wasa ya ƙara zafi sa'annan kuma manyan kasashe da ake tunanin cewa za su ci da kitse a wuta ana ta wajarar da su to yanzu mene ya fi daukan hankalinka gaskiya dan fi mai da hankali akan abun da ya shafi alkalancin wasa wadda ni a ra'ayina kuma a gani na shine cewa gaskiya an samu matsala daban-daban kala-kala wadda hakan kuma abu ne wadda zai mai da eh, zai bakanta idan afirka a wato dai bakanta afirka idan kasashen duniya musamman nahiyar turai idan ka lura da wannan shine karo na farko da ake ba da jan kati ba bisa ka'ida ba wadda yawanci manyan alkalan wasanni da masana kwallo sun gwada cewa ba abun ka'ida gurin wannan idan ka ɗauki wasan da aka buga na kebbet da senegal hmm. wannan wasa kowa ya riga da ya gani yadda aka haɗu tsakanin su mai tsaron gidansu da kuma mani na da yake bugawa wa ita senegal ɗin kenan kowa ya lura babu wani abun da aka yi na foul sai zama na ba ma foul aka hura ba amma ba da jan kati ne ma shi mai tsaron wannan gida kuma wannan kasa kasa ce da take tasowa sa'annan kuma baya ga haka kuma wannan ya kasance shine jan kati na biyu wadda kaga kashe gwiwa ne a yanayin wasa an yi kuma irin wannan alkalanci maras kyau a bangaren abin da ya shafi wasan kamaru da kuma comoros haka su ma dukkanin masu kallon wasanni sun lura da jan katin da aka ba su da alkalancin da aka yi ba daidai bane a duk da haka kaga da ƙyar da aka fitar da su a uwa uba kuma akwai alkalancin da aka yi wanda shi kan hakan ya fi kowanne ba da eh, muni da kuma ba da kunya wa kasashen afirka shine alkalancin da aka samu a cikin wannan wasa wai an hura tashi lokaci ma bai ba sannan kuma aka mai da shi ya ci gaba kuma ya sake hura akalla kuma da sauran eh, lokuta gaskiya waɗannan abubuwa ne waɗanda idan har ba mu gyara ba to dai wuya a samu alkalin wasa daga afirka wanda za a ce buga wasan zakarun cin kofin duniya abdulhamu muhammad amurka daga bauchi a najeriya kuma Dalla. Yanzu ko ga baban ne ya dawo da takaitattun labaran duniya. Ma'aikatar cikin gida ta kasar Ukraine ta faɗa yau Alhamis cewa wani sojan ƙasar ya buɗe wuta kan 'yan uwansa sojoji inda ya kashe mutane biyar tare da raunata ƙarin wasu biyar. 'Yan sanda sun tsare sojan amma har yanzu ba a san dalilinsa ba. lamarin ya faru ne a birnin dnipro mai tazarar kilomita 500 kudu maso gabashin birnin Kiev a yau Alhamis da safe. Yau Alhamis ministan harkokin wajen Ukraine Dmitry Kuleba ya faɗa cewa ba sa shirin ɗaukar wani mummunan mataki kuma yana sa ran za a ci gaba da ƙoƙarin diflomasiya don warware rikicin kan iyakar Rasha da Ukraine. Kuleba ya faɗa wani taron manema labarai cewa To ba sauraro baki dan abin da ya sauwaka kenan a jerin shirye-shiryenmu na yau. Sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aiki mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz babanne da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Daniel Brown da ya bada umarni. Sai kuma injiniyan mu na wannan dare. Baba ya ku makeri da na shirya na kuma gabatar daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. Ku kwana lafiya Allah ya bamu alkhairin nan nasa amin sun amin. Salamu alaikum.